Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta hashoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma da lord da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Ƙwarai assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a yau Lahadi 30 ga watan Afrilu na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC. Tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai shugaban amurka ya ce cikin makonni biyu zai yanke babbar shawara a kan yarjejeniyar yanayi da aka kulla a paris kasar faransa china ta sako wata mace ba amerikiya da aka yi wa ɗirin shekaru biyu bisa zargin yin aikin leƙen asiri ba tare da an yi mata shari'a ba. shekaru uku bayan kungiyar kawancen tsaro ta neto ta kawo ƙarshen aikin fafata da take a ƙasar afghanistan sojojin kundin amurka sun koma lardin helmand din na ƙasar afghanistan to madalla a cikin shirin za ku ji cewa rashin fitowar shugaba muhammadu buhari bayyana jama'a ko musamman sallan juma'a ba wata matsala ba ce in ji mai magana da yawunsa yana nan yadda likitoci suka ba shi shawara yana gudanar da rayuwarsa daki-daki a hankali a hankali kuma ana ganin ci gaba yau ko a fuska aka duba za a ga yadda abubuwan nasa suke ta canjawa a can jamhuriyar Nijar ko kasar ce ta shiga matsalar cimaka abin da ya shahi abincin busashe nan ne akwai karancin kuɗin da mu muka tara yanzu abin da muke bukata a kaɗan ƙinshi ton 85,000 abin da muka mallaka yanzu haka ton 6,000 Haka kuma za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan jihar Gombe game da binciken gidan tsohon gwamnan jihar Santa Danjuma Goje da kuma ra'ayoyin wasu daga birnin Badin fadar gwamnatin jihar Oyo game da cikin kwanaki 100 na shugaban Amurka Donald Trump a kan kargan mulki sai kuma Mahmud Lalo da zai shigo da shirinsa na duniyar Amurka. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karanta Jummai Ali. Shugaba Donald Trump ya yi alkawari cikin makonni biyu masu zuwa zai yanke shawara babba a kan yarjejeniyar yanayi da aka kulla a birnin Paris na kasar Faransa. Shugaban ya yi wannan furucin ne jiya a Asabar da Maraice a wajen gangamin cika kwanaki ɗari da yi a kan ragaman mulki da aka yi a garin Harrisburg, jihar Pennsylvania. a lokacin da ya fara gabatar da jawabi sai da aka fitar da wani mutum mai zanga-zanga shugaban ya ce a fitar da mutumin ya bayyana irin nasarorin da ya ce gwamnatinsa ta samu cikin kwanaki ɗari ciki har da tabbatar da naɗin alkalin kotun koli neil gorsuch ya kuma ce akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin amurka da china da kuma birtaniya shugaban ya sake nana ta alkawarin da ya yi lokacin yakin neman zaɓe na gina katanga tsakanin amurka da ƙasar mexico domin ta zo daidai da ranar da shugaba donald trump na amurka ya cika kwanaki 100 a kan mulki jiya asabar dubun dubatan masu hankoron kare yanayi ne suka yi zanga-zanga da gangami a washington dc babban birnin amurka da wasu birane 300 a duk faɗin ƙasar sun yi zanga-zanga ce a wani yunkurin samun goyon baya ga matsalolin da suka danganci yanayi. masu zanga-zanga sun yi jerin gwano daga harabar ginin majalisar dokokin amurka zuwa harabar fadar shugaba ta white house inda suka yi gangami haka zalika an yi zanga-zanga da gangami makamancin ta birnin washington dc a kimamin birane 300 a duk faɗin amurka daga birnin seattle zuwa birnin boston masu zanga-zanga sun yi allah wadai da rashin kulawar da matsalolin yanayi da gwamnatin amurka ke yi suna masu faɗin cewa manufofin gwamnatin shugaba trump masifa ce ga yanayi shekaru uku bayan kungiyar kawancen tsaro ta neto ta kawo ƙarshen yakin fafatawa da take a ƙasar afghanistan sojojin kundin balan amurka sun koma lardun helmand sojojin kundin balan amurka da na kungiyar neto sun halarci wani biki da aka yi jiya asabar na miƙa masu kulawa da lardun helmand to amma maimakon fafatawa a nan a wannan karan za su ba da horo da shawara ga mayakan afghanistan waɗanda suke yarba gumi wajen ƙoƙarin fatattakar 'yan tawayen ƙungiyar taliban daga yankin sojojin sun koma kwana ɗaya bayan ƙungiyar taliban ta ba da sanarwar ƙaddamar da fafatawa lokacin da take zafafa kai hare-hare a afghanistan a farkon wannan watan sojojin afghanistan suka yi hasara sosai lokacin da 'yan harin ƙunar baƙin waken ƙungiyar taliban waɗanda suka shigar burtu kamar sojojin afghanistan suka kashe sojoji 135 to waɗannan labaru suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya gayyaci takwaran aikinsa na Philippines Rodrigo Duterte zuwa Washington domin tattaunawa a kan batutuwa da dama ciki har da barazanar ƙasar koreya ta Arewa ga matakan tsaron yankin. Wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban Amurka ta White House na cewa jiya Asabar shugabannin biyu suka zanta ta wayan tarho sun tattauna damuwar kungiyar kasashen yankin kudu maso gabashin asiya da ake cewa asian a takaice dangane da matakan tsaro ciki har da barazanar koriya ta arewa da sanyin safiyar jiya asabar koriya ta arewan ta yi gwajin makami mai linzami amma duk da cewa amurka da koriya ta kudu sun ce gwajin bai yi nasara ba wasu kasashe sun yi allah dai da matakin na koriya ta arewa china ta kori wata mace ba amerikiya da aka yi wa ɗaurin shekaru biyu bisa zargin yin aikin leƙen asiri ba tare da an yi mata shari'a ba zuwa nan amurka jeff gillis mijin wannan mace shi ya bayyana haka wata sanarwar da ya gabatar na cewa a ranar juma'a matarsa mai suna sandy ta baro china zuwa birnin los angeles jihar california nan amurka a ranar talata wata kotu ta ba da umarnin a kore ta daga ƙasar. bayan ta yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru uku da rabi a gidan yari a saboda an same ta da laifin leƙen asiri gwamnatin china ba ta ba da wani ƙarin bayani dangane da caje-cajen da ake wa sandy ba kuma lauyanta ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa ba zai ce komi dangane da wannan batu ba domin ya danganci sirrin wata ƙasa. wannan mace ta dawo nan amurka makonni uku bayan shugaban china xi jinping ya gana da takwaran aikinsa na nan amurka donald trump a jihar florida labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka. bari mu fara da rahoton da ke cewa rashin fitowar shugaba Muhammadu Buhari sallan Juma'a ya ruruta guzuri tsoma abinda mai magana da yawunsa Shehu Garba ya ce wannan ba wani abu bane kamar yadda Nasiru Adamu Hikaya ya yi kuma cikin wannan rahoton. tuni kafafen labarun yanar gizo suka cika da akasarin masu addu'ar karin samun sauki ga shugaba buhari bayan labarin rashin halartar sallar juma'a fada sa kamar yadda ya saba rashin jagorantar taron majalisar zartarwa a larabar da ta gabata ya sanya zuba ido kan bayyana shugaban a sallar juma'a tun makon jiya ma dai kakakin shugaban garba shehu ya ce lamarin bai shafi batun jinya ba sai a gaya wa 'yan najeriya cewa babu wani sabo lamari da ya taso ko kuma wata damuwa da ta shafi shugaban kasa yana nan yadda likitoci suka ba shi shawara yana gudanar da rayuwarsa daki-daki a hankali a hankali kuma ana ganin ci gaba yau ko a fuska aka duba za a ga yadda abubuwan nasa suke ta canjawa babban kakakin shugaban kamar yadda jaridar greenbach ta ruwaito femi adeshina ya ce har yanzu mutane na taya shugaban da addu'a yana mai cewa allah zai warkar da shi sarai Adeshina ya ce in mutum ɗaya ko biyu suka buƙaci shugaban ya yi murabus ya za su yi da sauran mutum miliyan goma sha biyar da suka kaɗa masa kuri'a. Malaman musulunci da mabiya addinin Kirista na ci gaba da addu'a. Shugaban Jibir Sheikh Abdullahi Balalau da yake ran gadi a yankin da Boko Haram suka fi wa illa ya ce dawowa salama a yankin babbar nasara ce da shugaba Buhari ya cimma. Mun shigo jihar Borno mun kuma shigo jihar Yobe. Ko wannan shine kadai babban abin da aka ce wannan gwamnati ta samar gwamnatin ta cancanci a yaba mata. taronmu na wa'azi mun yi shi da yamma karfe hudu har zuwa karfe shida na yamma akwai kafiyu daga karfe goma na dare amma yadda mutanen suka fito suke walwala da jin daɗi da karɓanmu kuma kusan taronmu nan shine taro na farko babban taro da wata ƙungiya na addinin musulunci a najeriya ta shigo wannan yanki ta yi taron kuma aka yi lafiya aka tashi lafiya wanda yake karanta da al'umma cewa zaman lafiya ya dawo a ƙarshen watan gobe gwamnatin za ta cika shekaru biyu cif kan mulki nasira da mailika murar amurka daga abuja najeriya ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin suma amin amin To amin suma amin idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar ku ƙasar ce take fama da ƙarancin abinci kamar yadda Sulaiman Munu ya aiko mana a cikin wannan rahoton. mawuyacin halin rayuwar da aka shiga a yankunan karkara a sakamakon karancin abinci ya sa hukumomin nijar kiran taron gaugawa da ya hada mambobin gwamnati da wakilan kungiyoyi da jakadun kasashen waje a nijar domin kwatanta musu bukatar su bayar da agajin gaggawa don cike gibin da ake fuskanta a halin yanzu kamar yadda ministan cikin gida bazu muhammad ya shaida mana jama'a suna cikin yanayi mai tsanani mun kiraye su mun ba su bayanai kuma muka kira gare su eh, su zo su kama mu agaji eh, tun kafin lokaci ya matsa mun yi tsammanin har a kai ga azumi buhun hatsi ba zai zarce jika ashirin ba amma yau ga shirin nan kamar yadda na gai jika talatin abin da ya shahi ce maka da za a raba kyauta abin da muka tsaye da shi ne ton dubu hamsin da biyu su muna da su mun mallake su insha allahu za mu fara raba su kafin azumi ya zo Eh, abin da ya shahi abincin bisashe nan ne akwai karancin kuɗin da mu muka tara yanzu abin da muke bukata a kaɗan ƙinshi ton dubu tamanin da biyar abin da muka mallaka yanzu haka ton dubu shida da eh, ɗari uku kuma akwai karancin iri da muke da su yanzu haka eh, muna bukatan ton dubu goma sha biyar abin da muka da shi yanzu haka ton dubu uku a kaɗan ɗin shi abin da muke so abin da mu saura miliyar satin da biyu ne su ne kuɗin da muke so faduwar darashar naira da a ɗaya ɓangare illolin da rikicin boko haram ya haifar a fannin noma sun karu a kan wasu tarin matsalolin da suka yi sanadiyar haddasa babban gibi a game da bukatun jama'a naira da da ake canza jika guda naira ɗari uku ta kai jika guda naira ɗari takwas kenan mutumin ya kai bisa najeriya ba ta da kuɗi abin da muka shaida a watannin da suka gabata shine ake kawo bisa shi daga najeriya a sai da su niger matsala ta biyu kwanakin baya a najeriya an sayi ton 150 na cimaka nan jihohin nan na arewa aka kai su borno da yobe wannan operation ɗin ita ta yi sanadiyan hawan farashin hatsi da Eh, masara eh, da dawa wakilan kungiyoyi aminan nishar da jakadun kasashe a wannan taron gaugawa sun bayyana aniyar hamzar ta bayar da dauki don fitar da jama'ar yankunan da wannan matsala ta shafa daga kangi kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a bugo da ƙari kakakin kungiyar eu a nijar monsieur frederic yake cewa Za mu kai wannan magana a birnin Bruxelles a ƙarshen makon nan da muke ciki. Saboda haka ne ma na cewa Prime Minister Birjira Fini kungiyar EU za ta yi amfani da wannan dama domin ƙara adadin kudaden tallafin da take ba wannan ƙasa a can baya. Wato dai faduwa ta zo daidai da zama. Dama dai tun a ƙarshen shekarar 2016 ƙasar ta Nijar ta ja hankulan duniya cewa mutane kusan miliyan ɗaya da rabi ne ke fuskantar ƙarancin abinci. baya ga matsalar ciyawar dabbobin da aka shiga sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger ku kama noma daidai wanda bai rika aiki kwale ba dubbai a jamata. don haka sai a gama da To a cikin satin da ta shige ne 'yan sanda suka shiga gidan Santa Danjuma Goje tsohon gwamnan jihar Gombe domin gudanar da aikin bincike abinda wannan batu ke ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a. Ga dai ra'ayin wasu 'yan jihar ta Gombe da Abdulwahab Muhammad ya tattaro mana. jihar gombe kasancewar nan ne sanata danjuma muhammad goje fito a yawancin wuraren zaman jama'a batun takardar da aka samu a gidan danjuma gojen ne na daga abin da suke juyayi a kai da farko ga abin da comrade garba taylor ke faɗa abin da zan ce dai sai mace subhanallahi wannan kazafi ne irin na abokan adawa saboda abin da yake aka yi shi a kano me zai kawo shi gwan saboda wannan ba abin da ba hankali zai kama ba ne a je a samu abin a gidan goje bayan ga abin da ake tuhuma ana neman wani abu a wajensa an je kuma ba a samu ba aka fuke da wani abu daban ai mai hankali ya san kawai wannan wani al'amari ne wanda bai ma shafi yana da hannu a kisan malam jafar ba alama dama shi kan zai rike takarda ne shi yaro ne ko kuma illiterate ne mutumin da yake ya rike minista ya yi gwamna yana senata a ce zai rike takardar da aka kashe wani a gidansa ai wannan akwai mai hankali ma ya kamata ya tambaya abdullahi muhammad inuwa lauya ne mai zaman kansa ga fahimtarsa kan batun. Ni da farko dai wannan abin da 'yan sanda suka yi a nawa ganin sun nuna gazawa in har ana so za a turin mutum ko kuma a doka kafin a ce mutum ya yi laifi dole ne sai wani abu wanda aka samu akwai shaida kai tsaye akan amma cewa wai an samu takarda a wajensa an bashi ajiyar takardar ne ko kuma shi ya nasa ne don haka 'yan sanda ba su yi aikin da ya kamata ba hukumar 'yan sanda ya kamata wannan batu irin sai ta yi bincike kuma ta tabbata irin ta samu wani shaida mai karfi kafin nan har ta fito ta gaya ma duniya a karshe mai yiwa za a zo a ce an wanke shi sanaka don jima goje ta iya tafiya kotu ya ce an bata masa suna an je gidansa an je an yi bincike bai dace ba don haka zai zama wani babban kuma baya da gwamnati ga da kuma su hukumar yan sanda wani lauyan shi ma mai zaman kansa a garin gombe mai suna inusa muhammad da ake wa lakani da morocco ya ce hukumar yan sanda tana aikinta ne da za mu ce a nan kowa ya nera. kowa ya daina magana yana kaiwa gaba dole mu kirawo gwamnati musamman Bauchi a Najeriya. Allah ya kyauta shugaban Amurka Donald Trump ya cika kwanaki 100 akan karagar mulki ga kuma ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya wanda wakilinmu daga birnin Badon Hassan Mura Tambuwar ya aiko muna. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya cika kwanaki ɗari a bisa karagar mulki. Akan haka, ni zagaya a jihar Oyo domin jin ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. Ni ne Ali mai injin. Shugaba Donald Trump na Amurka ya cika kwanaki ɗari a bisa karagar mulki. Me za ka ce? To gaskiya wannan lokacin da aka dibin cewa cika eh, kwana ɗari da hawan karagar mulki gaskiya ba wani cigaba da aka samu. Saboda da farkon hawan sa ya ce zai samu tu mai zuko katakatanga. Sannan bayan wannan ya kai ma Siriya harin ba zata wanda ke ba kamata aiki da demokrasiya da cewa a bi tsari yadda kamata amma ya ta dai kawai ba su waje dama su cikin wani wani kasa hari sun na samari da 1000 sabo mulkin da iya na yake iya bai iya nan mulki a samu cigaba ba shi yau shiga abin da ke so a afirka ya ke ke so saboda samu kudi sunana abubakar magaji dan malam gada wanda to shi shugaban kasa donald trump mulkin da ya yi kwana ɗari gaskiya ni ban ga wani abu abi alfanu ba saboda mi ban ga wani abin ci gaba da kawo ile dai mu da ya zama irin komi dai bai manan ƙasa afirka ba sannan bai ma ƙasashe irin na laraba da sauran wasu ƙasashe ba sunana gaga muhammed da to abin da zan ce a hakikanin gaskiya bangaren shi na tsaro a bangaren shi na amurka an samu tsaro amma mu afirka mun koma kuma baya dalili ko somaliya sama da shekara ashirin da biyar ana masifa duk mutanen da suke a cikin wurin na suna ta fama da tsaro yanzu na ji na batun kokarin janye mutanensa sojojin su suke a wurin a afirka din nan ta abin nan somaliya kaga janye shi koma baya ne sannan mu mutanen mu da suke na afirka a ce a janye kasar nan ta tsare kanta wallahi ba ta tsare kanta a Afirka ba mu samu wani cigaba ba don wasu abubuwan da muke yake yake daukowa yi mu gaba koma baya gare mu ba Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya ai mulki ni ce ta Allah sannan hanyar To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na mura Amurka yanzu muna agogo ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Shirin duniyar Amurka na wannan mako na musamman ne inda zai shigo da bayanai daga wata ziyara da aka shirya wa 'yan jarida daga sassa daban-daban na duniya zuwa nan Amurka. Inda ɗaya daga cikin waɗannan 'yan jarida da suka samu halartar wannan ziyara shine ɗaya daga cikin wakilanmu na Abuja wato Hassan Maina Kaina wanda shi zai karbi yakalar shirin a wannan lokaci kuma ya yi mana dubi ne kan yadda mutane ke kallon Amurka a matsayin ƙasa inda ya tattauna da wasu mutane da ya kicibis da su yayin da yake kan hanyar sa ta zuwa nan amurka ciki har da wasu amurkawan da ke zaune a nan hassan gare ka amurka na nufin abubuwa da dama ga mutane da dama ya danganta da yadda mutum ke kallon al'amura a wannan ƙasa wasu na wa amurka ganin akaran bana mai shiga shira ba shanu wasu ko na mata kallon ƙasar da ke tsayawa tsayin daka wurin tabbatar da daidaito siyasa da diflomasiya a siyasar duniya a kan hanya ta zuwa nan amurka daga birnin jamus na yake cibis da wata 'yar kasar moldova mrs volosinovich kuma na tambaye ta idan aka ce amurka shin me ke fara zuwa tunaninta kowa ya san batun masana'antar fim na hollywood um, kuma da dama daga cikin 'yan kasar moldova na zuwa amurka don samun rayuwa mai daɗi to ko yanzu ke me za ki je ya amurka um, holiday firstly, but uh, I like uh, making new friends. Zan je ne domin hutu, amma uh, ina son samun sabbin abokai da yadda suke tunani don karawa uh, kaina karsashi. Muna dai kusan tunani ɗaya. Uh, Moldova kamar Jamus, Romania duka muturawa ne. Amma kasan Amurka na gaba da mu turai, nesa ba kusa ba. wannan ɗaya ne daga cikin abin da muke gani uh, ina son binciko yadda mutane ke tunani don na sami sabbin dabaru da zan iya amfanar kaina da rayuwata da su uh, uh, to shin me ke burge ki game da amurka um, they are interested in um, young people. Amurka na da sha'awa akan manyan gobe. Suna zuba jari sosai akan matasansu. Ba ma na Amurka kaɗai ba, har ma da na sauran duniya baki ɗaya. Uh, not from not just from United States, but all around the world. So um, I don't want to comment this. <laughs> really, I don't wanna. Li Yong Pan, 'yar kasar China ce, kuma yanzu haka tana kokarin zama ba Amurkiya. da a halin yanzu ke kokarin koyon turancin ingilishi saboda shauƙinta ga amurka ga abin da ta shaida min amurka na da kyau galibinsu jajirtattu ne ina son tsarinsu na bari mutum ya faɗi albarkacin bakinsa ba kamar sauran ƙasashe irin namu ba za ka washe bakinka ka faɗi duk abin da kake so To koyaya kike ganin samun dama a Amurka? Oh, opportunity. That depend on what, what kind of opportunity. Ai dama ya danganta da abin da ake magana a kai ne. Akwai damammaki sosai a Amurka, amma fa sai ka zage damtse ka aiki tukuru. To su Amerikawan yaya suke ganin kasar tasu a halin yanzu? Wannan ita ce tambayar da na yi wa ɗalibi Peter, da shi ma na haɗu da shi a cikin jirgin sama daga birnin Newark zuwa Raleigh. I think that like America is in a, like a little bit of a of a tough time right now because um, with the, the, recent election, um, I think a lot of our country is a little bit Ina Amurka yanzu mun dan um, shiga wani hali mai wuya kaɗan saboda da aka yi na shugaban ƙasa ya so ya kanmu kaɗan don a wancan lokacin gaskiya har na cika da fargaba um, amma yanzu kaga al'amura suna daidaita. Um, I mean, it, it's, it, it's been like I, am happy like living here, um, and I, I, I feel like I, am very grateful to live here. So. Um, to a matsayinka na ba Amurke, ya kake kallon kasar taku? Um, I guess yeah, just the opportunity. Opportunity is is what I would come to mind because I feel like um, being born here um, and living here, I, I dama da dawamaki. Ina kasan um, nan zan iya yin abubuwa da dama in ina son yin wani abu kuma in na zage to zan um, iya. to ta yaya kake fahimtar sauran amurkawa 'yan uwanka a whole, um, yeah, we, there is akwai haɗin kai da tsayuwa kan manufofin ƙasa da kishin ƙasa duk da bambance-bambancen da ke tsakaninmu. To masu sauraro an kawo ƙarshen wannan shirin na duniyar Amurka. idan Allah ya mu mako mai zuwa za ku ji yadda wannan ziyara su ta kaya wacce ma'aikatar harkokin wajen amurka ta shirya wa 'yan jarida daga sassa daban-daban na duniya yanzu a madadin shi hassan da sauran daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya to a gaida mamodo yanzu kuma mun zo ga sakonnin da ku masu sauro kuka aiko muna kuma Sakon farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Zahiri samun nasarar kama wasu waɗanda ake zargin suna da hannu wajen kitsa kaiwa sanata jina Milaya hari a kwanakin baya. Babban nasara ce ga jami'an tsaro da kuma jama'ar da sanatan yake wakilta. Shiko kwamantar ma'azu ya rubuto ne na cewa assalamu alaikum voa hausa don allah ku gaya ma gwamnatin tarayya ta kawo mana agajin gaggawa saboda matsalar ruwan sha da muke fama da shi a nan jihar mu ta sokoto salamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya allah sarki rayuwa lokacin da shugaba muhammadu buhari baya kan karaga mulki idan aka hasko shi a kafafen yada labarai sai mu gan shi zabban sha'awa yana cikin kwanciyar hankali amma yanzu yake mulkin kasar nan da an nuna shi a kafa yada labarai sai mu ga ya canza hakika yana buƙatar addu'ar mutanen kasar nan don haka nake kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da mu taya shi da addu'a na samun lafiya sako daga abba sa'ad mahuta zaman lafiya haifi zama dan sarki al'ummar yankin kudancin kaduna ya kamata ku zauna da juna lafiya domin kuwa yan iya magana na cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba daga husaini abba daban dan kishin kasa a karamar hukumar daban a jihar bauchi za mu rufe da sakon Ahmadu Manaja daga Bauchi anguwan karofin madawaki ya ce murya Amurka ku isan man da sakon fata alheri na akan aikin alherin da mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Luwan Suleiman Adamu ya kaddamar ta gidauniyarsa na ɗaukar nauyin 'ya'yan talakawa domin karatu har zuwa jami'a. Fatanmu shine Allah ya bawa mai martaba sarkin Bauchi ikon ci gaba da ayyukan alheri wa talakawan da yake wa jagoranta. Amin summa amin. A ci gaba da aiko da sakonni mu kuma za mu ci gaba da karantawa. To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Shugaba Donald Trump ya yi alkawarin cikin makonni biyu masu zuwa zai yanke shawara babba a kan yarjejeniyar yanayi da aka kulla a birnin Paris na ƙasar Faransa. Shugaban ya yi wannan furucin ne jiya saboda maraice. a wajen gangamin cika kwanaki 100 da ya yi a kan ragaman mulki da aka yi a garin harrisburg jihar pennsylvania shekaru uku bayan kungiyar kawancen tsaro ta neto ta kawo ƙarshen aikin fafatawa da take a ƙasar afghanistan sojojin kundin amurka sun koma lardin helmand sojojin kundin amurka da na kungiyar neto sun halarci wani biki da aka yi jiya asabar na miƙa musu kulawa da lardin helmand to amma maimakon fafata a wannan karon za su ba da horo da shawara ga mayakan afghanistan waɗanda suke yarba gumi wajen ƙoƙarin fatattakar 'yan tawayen ƙungiyar taliban daga yankin Shugaban donald trump na amurka ya gayyaci takwaran aikinsa na philippines rodrigo duterte zuwa washington domin tattaunawa akan batutuwa da dama ciki har barazanar ƙasar koriya ta arewa ga matakan tsaron yankin wata sanarwar da ta fito daga fadar shugaban amurka na cewa jiya asabar shugabannin biyu suka zanta ta wayan tarho china ta kori wata mace ba amerikiya da aka yi wa daurin shekaru biyu bisa zargin yin aikin leƙen asiri ba tare da an yi mata shari'a ba zuwa nan afirka wato zuwa nan amurka jeff gillis mijin wannan mace shi ya bayyana haka wata sanarwar da ya gabatar na cewa a ranar juma'a matarsa mai suna sandy ta baro china zuwa birnin los angeles jihar california nan amurka a ranar talata wata kotu ta ba da umarnin a kore ta daga kasar to madalla yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman jumai ali ta taimaka mani wajen gabatar da shirin sai da jodo ne da ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya wato mr santos ni ladan ibrahim ke cewa sai gobe da sahi a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri cikin har da shirin nan na a bari ya huce na ibrahim alfahannu